daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a kasar kamaru tare da wakiliyarmu a can maimunatu sadu wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron barkamu da warhaka fatan kowannen kona cikin koshin lafiya yau dai za mu ji kudurori da al'ummar kasar kamaru ke da su a cikin 2025 da kuma yanayi da lamura suka kasance a shekara 2024. dai muna tare da hajiya bilki mun san cewa kowannen mu muna da ƙudurori to hajiya gini kudurorin ki cikin 2025 a gaishe ku ne muku barka da shiga sabon shekara a gaskiya tunda hukuma na amfani da kalandar da muka sani ne muku barka da cikan shekara ba tare da bata lokaci ba abin da ni nake tunawa sabon shekaran nan muna da wato abin da bature yake kira wai espoir wato muna da tunanin cewa allah zai kawo mana wani canji a game da abin da muke ciki wato musamman a mu kun ga siyasan ƙasan yadda take muna addu'an cewa allah zai kawo mana wani canji. baya da haka siyasan da muke ciki mu ma muna kokarin mu ga mu ma mun shiga cikin takara domin me domin siyasa ba wai kana yi domin suna a ce ga kaɗan siyasa ba o'o kana yi ne domin ka sake matsayin wato kominotinka wato mutanenka al'umman da suke nan tare da kai da kake cikinsu kake cikin wato circumscription su wannan kun san shine aikin ɗan siyasa kana ƙoƙarin yadda za ka yi ka sake rayuwansu akwai wannan to baya da haka kuma ni kaina inda nake nan 'yar siyasa ce a cikin arrondissement mu na duwaladu an ce an ba wa deputoci da su shugabannin karamar hukuma an ba su shekara to yanzu a cikin wannan shekarar muna fatan za yi zaɓe muna fatan cewa za yi da mu za mu shiga za mu yi takara kuma muna roƙon allah ya ba mu nasara To wani maki ne za ki iya ba da wa shekara 2024 game da siyasa zamantakewa yanayin rayuwa da aka yi a cikin shekara 2024? Abin da zan iya cewa game da shekara 24 shine mutane masu yawa ba su da aikin yi kuma neman abin kansu ma tare da wani kamar da ake cewa su kasance entrepreneur shi ma ba nuna musu ba ba su hanya ba buɗa musu yadda za su iya yin wannan ba domin wani karatun ba shi ka je kai aiki a wata ofishi ba wani karatun na nan ka yi shi ka koyi sana'anka za ka iya buɗe naka to shi ne muka yi ta jira a cikin 24 nan ko za mu ga cewa an buɗa ma matasa sun samu eh, eh, su samu an ba su fasilite wato an ba su sauƙin da za su iya buɗe nasu ko ba su samu aiki a gidan a ofishi ko na gwamnati ko na prive ko fara dudde to duk wannan yana nan baya da haka kuma a gaskiya rayuwa ta yi tsada kuma yanzu an sa ido a kan empo domin kun gani dama da kwai dama ana biya dukkanin 'yan aiki dama suna biyan wannan impon din dukkanin masu kasuwa in sun je patentin nan da ake biya duk ana biya dama amma ba sa mishi ido kamar da yanzu ake da niyya sa ido ba to kun ga dukkan wannan yana kawo wato matsi a cikin rayuwar yau da kullum shi ma wuta ya tsada Hajiya eh, kin yi bayani akan zancen haraji wanda ainihi mun san dama tun can ana biya to amma eh, kamar yadda dai mutane suke kuka bai yi kamari kamar yadda a halin yanzu wato suke kokarin sanya ido ba domin sun bukaci da cewa kowa da kowa ya je ya bayyana kansa kai dan aiki ne kai dan kasuwa ne ko ma kaiwa ne ka je ka bayyana kanka saboda idan ba haka ba ka iya yi maka tasiri to shin kina gani batun wannan harajin da za a karba a hannun bayan Allah shin kina gani zai iya yi mana aiki kamar yadda kika ce na projet du développement durable wato yin magana akan kudirin bunƙasa ci gaba mai ɗorewa kenan a nan ƙasar kamaru eh to wato wannan magana na haraji magana ne mai ƙarfi kamar da nake faɗan dama ana biya wato masu aiki kafin a biya su albashinsu an riga an cire wannan harajin a cikin kuɗinsu haka ma waɗanda suke da ko fatire ko wani eh, motan transport and common ko wani wani dai abu dai na kasuwa da yake kawo kuɗi duk kowane ne idan ya je neman takarda a gidan abin nan za sa shi a gidan hukuma za sa shi za ce ina fatancinka ina yan da ka biya duk wannan ana biya kuma yanzu ne an sa kuma yanzu an sa takunkumi a kai to a gaskiya in ka duba wannan ta wannan shashin za ka ga cewa dama wasu na cin zalin wasu wato kamar dan aiki da yake karban kuɗin wata ana cire masa e e abin da ake kira eapp wato empo ne akan abin da ka samu kai kanka za a cire maka shi za ka biya za ka biya kuɗin siya tv to kun ga wani kuma na yana kasuwan shi yana samu amma bai biyan duwannan don kika kalla ta wannan shashin wato za ga cewa kamar ana nema a daidaita ne kowa ya zama daidai wato kowa na biya to yanzu maganan proje wai aka ce shi nan gaibushe allah wato yanda aka yi yanda suke tunanin kuɗi zai taru har a ya bunƙasa ha asusu ya bunƙasa ha a samu a yi waɗansu abubuwan da da can ba ba to wannan kuma ba sani ba shi dai watakila ana tunanin hakan zai iya faruwa amma ba sani ba ba mu dai muna fatan hakan ta faru e to hajiya a matsayinki na 'yar siyasa kuma mace 'yar adawa shin ya kika ga tafiyar mata a 2024 an samu ci gaba ne ko kuma a'a an samu ci baya game da ayyuka sana'o'i zamantakewa da sauransu mun san mata a 2024 tun 2023 zuwa 2024 mata sun fuskanci cin zarafi da dama wanda muka ga kamar cewa har wa yau gwamnati bata ɗau mataki a kai ba kuma ga hangen da ake wa 2025 shin kina gani abun da ba a yi wa mata a 2024 ba ka za iya a kare hakkokin mata a 2025 wanda za iya a bawa mace kariya domin ba kawai cin zarafi a waje ba domin har a cikin gida yanayin zama da mai gida yanayin tsarin rayuwa da kuma fyaɗe da duka da me da suke fuskanta shin kina gani a 2025 akwai rawar da za a taka saboda ƙoƙarin kawo mace kariya abin da zan iya cewa a nan maganan matan kamaru muke yi ne ko matan musulmai domin in muna maganan matan ƙasar nan gabaki ɗaya a gaskiya mata sun yi ƙoƙari karatu ne ilimin koyon sana'o'i daban-daban daban-daban daban mata sun yi ƙoƙari kuma gwamnati ta ɗauki matakai sabila da a kowane sana'a in an zo ma ɗiban mutane akwai iyakacin matan da ake ɗiba wanda abu ne wanda da can babu amma yanzu an sa doka dole ne in an zo ɗiban 'yan aiki komi yaya za a ɗauki mata su kasance aƙalla kashi ɗaya cikin uku mata su kasance haka a cikin gurin kin gani maganan kamar da ake cewa su deputy su mayor wato samun matan da za su tsaya a takan zaɓen ne yake da wuya ba taka kafin ma a isa takan zaɓe matan da matan ne su suke ja da baya wato za su faɗa da bakinsu su ce a cikin fanni kaza ba mu a ciki mata ba su isa ba maza su mata sun fi yawa a cikin ƙasar nan amma a cikin aiki kaza sheku ga ba matan a cikin siyasa banne kaza ba matan isassu wato ba doka ta gwamnati ba ne take hanawa gwamnatin kamaru ta ɗauki dokoki daban-daban daban-daban daban na kare mata na kare 'yancin mata su dukan nan da kuke faɗa su wulaƙanta mace su fyaɗe su menene suna da dokoki masu nauyi akwai hukunci masu nauyi wanda gwamnati ta ɗauka game da waɗannan duka. Kuch Lemani barka da yau fatan kana lafiya. A yanzu muna 2025 ne. Wasu ƙudurori ne kake da su na 2025 a matsayinka na koci wanda ke horas da ƙananan ɗalibai a makarantar ji cameroon na wasan ƙwallon ƙafa da fatan masu sauraron masu nanan lafiya eh, farko abin da zan ce kai tsaye shi mu gode wa allah wanda ya sa muka ga ƙarshen wannan shekara na 2024 a ƙoshin lafiya da kuma nasarorin da aka samu shi a yi wa allah Gujiya, da kuma wa'yansu harkoki na horaswa da koyarwa wanda muka samu muka kammala kamar ni na samu na kammala license ekaf wanda caf take gudanarwa a kowane lokaci a kowane ƙasa wanda aka ba su daman haɗa wannan eh, course in to alhamdulillahi na samu na kammala a a 2024 shi mu gode wa Allah kin san wannan license in yana ba da duk wani coach da yake da shi dama ya samu ya zama babban coach wanda zai iya kocin wa'yansu club kaman club na afirka wanda suke buga champions league da kuma eh, kaman club da suke buga caf da kuma eh, wa'yansu eh, team national team kasashe kaman onda 17 ko kuma onda 20 zuwa har sama har zuwa babban team national team to wannan shi license in zai bani dama in samu in yi in zama zakara a wayannan eh, horaswan to shi mu gode wa allah allah samu kammala shi lafiya eh, yanzu abinda da ya saura na dubu biyu da ashirin da biyar shi mu bar wa allah don ya fi mu zaɓi kuma mu ba mu san gaibi ba ba mu san ko za mu yi wannan eh, samu wannan eh, tsawon shekarun har zuwa ƙarshen 2025 shi mu bar wa Allah zaɓi amma muna godiya eh, da nasarorin da muka samu a 2024. Masha Allah mun ji nasarorinka a shekara 2024. Ah, misali kamar wasu matsaloli ne ka fuskanta a cikin wannan shekarar ta 2024 To matsaloli ba za ce babu ba akwai matsaloli da suke zuwa a akai-akai wa'yansu ana samu ana ana cimma buri wa'yansu kuma ana ana tafiya da su hakan nan eh, matsaloli kan ana samu kamar ni kan ban samu wani matsala haka wanda zan ce babban matsala ba a 2024 shan ceto kasanmu dai kamaru mun samu matsaloli da yawa a kan sha'anin kwallon kafa tun da ya kama da shi federation camerounese de football wanda samuel eto yake shugabanci an samu matsaloli da yawa har yanzu ma akwai wa'insu matsalolin da ba cimma buri ba haka kuma ake tafiya da shi an samu matsaloli kamar na jituwa na na club kuma matsalan da aka fi samu an yi jinkiri a fara shi leak na kasan kamaru ya ɗauki wajen wata shida har bakwai tukuna aka fara buga lik na kaka na 2024 zuwa 2025 an samu matsala da yawa an samu jile wanda ya kawo eh, waɗansu eh, rashin samun nasara wanda kamar su national team mu eh, na, na matasa kategorin yara da zuwa har na na april wanda duk an, an cire mu a tafiya gasan buga eh, kofin afirka da shi wanda za buga na matasa na, shekara 20 da matasa eh, na, na wanda suke da sama da shekara ashirin ce ma an cire mu jiya ko shekarun jiya zan ce eh, kaman ƙasa kaman centrafric sun zo sun lashe mu a har gida bayan kuma mun fara samun nasara a kansu a farkon wasa to kin ga wannan duk matsalolin da aka samu a ƙasan kamaru ne a shanin ƙwallon ƙafa matsaloli ba za ce babu ba amma haka kullum ake tafiya wayansu a kammala wayansu kuma a samu eh, nasara a kai to gashi nan dai ga sunan ga sunan haka ba iya lissafawa shaidai dai mu ce allah ya daɗa ba mu haƙuri don kin san tafiyar da mutane ba abu bane da yake da sauƙi kowa na da irin nashi tunani tunani bai zuwa ya zo ya zama ɗaya to a nan ake samun ƙalubale ake samun wa'ansu rashin jituwa to gashi nan dai To a matsayinka na kocin ƙasar Kamaru yanzu, in za a ce ka kira ga hukumomin kasar kamaru saboda su gyara ainihi tafiyar wato wasanni a ah, nan kasar kamarun da kuma kokarin a kawar da takun saƙa tsakanin ministan wasanni Kombi, Narcis Mwele Kombi kenan da kuma shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta nan ƙasar Kamaru Etofis wanda tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne wanda ainihi ya taka rawar gani sosai a nan ƙasar Kamaru. Wata kira za ka yi musu saboda ƙoƙarin sabunta wasu abubuwa da kake bukata ko kuma da al'ummar ƙasar Kamaru suke bukata su gani a cikin wasanninmu a nan ƙasar. kamar da na gaya miki a gaba abin da nake son ga ministan sport moel kombi da shi president eh, federation cameroon da football samuel eto su haɗa kansu ne su zama tsintsiya maɗaurinta ɗaya in dai wannan ya samu to nake gani komai zai dawo kamar da to amma in dai ba samu wannan jituwan ba ba samu wannan haɗin kan ba to har mun dinga tafiya kenan kin san tun da aka samu shugabancin ya muhammed wanda shekaru baya yes, aka samu nasarori da yawa tun lokacin shi har yau ba mu samu haɗin kai ba ko minista ne suke kawo problem wani kuma federation in ne suke kawo problem to haka ake tafiya yau ya ɗauki mana wajen shekara goma sha biyar ana tafiya a haka shi sa kika ga wasu nasarorin ma ba mu samu kamar da duk kuma ya haɓaɓɓare to shi dai mu ce allah ya sa su haɗa kansu in suka haɗa kansu nake ganin komai zai dawo kamar da don kamaru babban ƙasa ne na ƙwallon kafa a duniya ba ma a afirka ba a duniya an san kamaru kin gani da manyan 'yan wasan su da suka samu kamar su roger mila su oman big, su patrick boma su samuel eto ga sunan dai su abubakar vincent kin gani ƙasa ne wanda an ji su kuma ana kan jin su to in dai su hukumominmu manya masu tafiyarwa da kwallon kafa da su minista da sport in ba su haɗa kai ba ba za mu samu ci gaba ba za mu zauna kamar a gidan jiya ne ta masu sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a kai inda muka tsaya. Mama like ne kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne madalla kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. mu je mu saurari malama habiba mu je me za ta sanya mana a cikin tukunya a yau malama habiba gare ki muke salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malama maimunatu yau dai abinda za mu sa tebu shine cabbage da faransa na ce shu a turance kuma na ce cabbage cabbage bon da kabeji fate kabeji da pom da rh potato pom eh, dankalin nasara da hausa za a haɗa shi a yi dai a yi malaxin shi bon eh, na yin kabeji eh, na yin abin nan kabeji ana bukatan dai shu shi kabeji in ana bukatan shi guda ɗaya ana bukatan eh, a carro. ana bukatan carrot ana bukatan green beans ana bukatan eh, ana bukatan tomato ana bukatan albasa ana bukatan ɗan gishiri ana bukatan kuma kifi busasshen kifi ana bukatan nama ana bukatan janga da ake kiran shi ecrivis ana bukatan farin eh, tafannuwa ana bukatan cita da, kayan haɗi kayan miya dai mai kamshi ana bukatan kayan miya mai kamshi to da kuma shi eh, a gefe da ake kiran shi dankalin nasara da da hausance yanzu shi dankalin nasara in an wanke shi an bare shi da kyau an bare da kyau an saka a wani tasa an sa mishi dan gishiri an bari a gefe yanzu kuma shi eh, abin nan shun in da ake kira shi kabeji a wanke shi shi ma da kyau a yanyanka shi tsitsi a yanyanka shi tsitsi a sa dan ruwa a wuta da dan a diga dan kanwa a cikin ruwa in ruwa ya so tafasa yanzu shi a zuba kabeji eh, a ciki in aka zuba ana taba in ya so laushin nan sai a tsame a wanke da kyau a matse a ajiya gefe yanzu shi a zo a yanka su eh, green beans green beans da carrot a yanyanka shi shi ma wanke shi da kyau a yanyanka shi kanana kanana ba kanana da yawa ba dan daidai daidai kamar fomin magi haka na yanyanka shi a yanyanka shi a hada a ajiye a gefe yanzu su albasa da tumatu da barkono shi ma a zo a yi ashen shi a yi ashen shi ga busasshen kifi na a gyara busasshen kifi a wanke shi da kyau yana da karfi domin akwai wani busasshen kifin da ake sayarwa ya motsa yana kafi sha dan jika shi a cikin ruwan dumi da dan gishiri yanzu janga kuma shi ma a zuwa ajiye shi a gefe yanzu mai za a haɗa wuta yanzu aka sa tukunya wuta shi a zuba mai a wutan mai in ya so ɗan zafi a ɗauki albasan da aka yanyanka shi daban a zuba a cikin mai in a sa ɗan gishiri a juya a juya a juya yanzu shi a ɗauki abin nan busasshen kifi da janga busasshen kifi da janga a sa ciki a juya juya in ya so ma dan soyuwa dan kamshi in ya fito yanzu sha dauki tumato a ɗauki tumatu a zuba a ɗauki su eh, kayan ƙamshi a zuba su cittattafan wanda aka riga aka gyara shi aka nika shi da kyau da barkono barkono ko kwaya ɗaya za a jefa na wa'anda ba su cin barkono zuwa jefa yanzu in konjuma eh, in aka haɗa shi in yana ya so soya ana juya ya so soyuwa shi a ɗauki kabeji yanzu shi a ɗauki kabeji a saka ciki a juya a juya a juya a juya in ya soyu yanzu abin wannan dankalin nasaran da aka fara ajiya gefe a cikin ruwa sai a wanke shi da kyau a wanke yanzu a saka a tukunya shi ma sa dan gishiri sa dan ruwa ya soma nuna kada a bar shi ya nuna da yawa har ya laushi in ya soma nuna dai shi a sauke shi a tsame ruwa yanzu shi a zuba shi a cikin eh, a cikin kabejin inda aka riga aka soya shi shi a zuba shi a ƙara dan mai a ƙara dan ruwa da magi in aka barbada dan magi shi a juya shi yanzu a rufe yanzu shi ya ɓako da shi ya nuna da kyau ya nuna har cikin in ya nuna in kabeji ya nuna eh, in dankalin nasara ya nuna in kana mutum na taba haka nan da cokali sai ku ga ya tsago biyu a nan ne za ku san cewa ya nuna da kyau a juya juya ya nuna yanzu sai a yi sabi a falankate a ci barkan mu da ɗanɗano. to godiya muke yi malama habiba sai wani mako insha Allah masu sauraron mu a nan dai zamu naɗe taburman wannan shiri. gai da Maimunatu Sadu da tawagarta. Ta masu sauraro iya abin da ya sauka ke a cikin shirin namu na yau. Muna fata kowa ya samu cikin burinsa na wannan shekara ta 2025 miladiya. yanzu a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da lokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti